This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro. Barkanku da safiyar wannan babban rana ta Juma'a. Aisha Mu'azu ce tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na safe yau uku ga watan Janairun 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga Zahra da kanun labaran. Jami'an kiwon lafiya sun ce hare-haren jiragen yakin Isra'ila sun kashe akalla mutane 26 a zirin Gaza a jiya. Hukumar binciken manyan laifuka ta FBI ta ce ta yi imanin cewa wanda ake zargi da hannu a harin wata babbar mota a New Orleans ya samu kwarin gwiwa ne daga kungiyar ta'addanci ta ISIS. Jami'ai sun ce mutumin da ke cikin mota kirar Tesla da ta yi bindiga a wajen otal ɗin zababben shugaban Amurka Donald Trump da ke Las Vegas ya harbe kansa ne kafin fashewar. Kanan labaran kenan. A bangaren rahotanni kuma, za a ji cewa wasu al'ummomi a jihar zamfara sun yi fito na fito da 'yan bindiga barayin da suka kai farmaki suka ɗauki mutane daga yankin suka kwashe su suka yi kama hanyar daji su to su jami'an tsaron da ke wurin da 'yan sa kai da kuma askarawan zamfara suka kokarin zuwa su ceto mutanen nan sun riga sun gargaɗa mutanen sai su suka yi kwantan bauna a hanya ko da jami'an tsaron nan suka zo sai suka kai arta tsakaninsu sannan yayin da aka fara shirin taron addu'ar jana'izar marigayi jimmy carter za a ji abin da masana tarihi da harkokin siyasar Najeriya suke cewa a game da tsohon shugaban na Amurka. Duk cikin shugabanni ba a fara samun wani shugaba da ya kawo zamantakewa da abokantaka da ƙasashe masu tashe ba sai da aka yi jimikata. Bayan nan Isa Lawal Ikara zai shigo da shirin manuniya. kuma a yau shirin zai mai da hankali ne akan sulhunta tsakanin manyan 'yan siyasa a najeriya da kuma zargin da shugaban nijar ya yi wa najeriyar akan batun tsaro sai kuma nasiha daga malamai albarkar wannan rana ta juma'a yanzu dai za mu fara da shan labaran duniya kashi na farko jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da wannan safiya jami'an kiwon lafiya sun ce hare-haren jiragen yakin isra'ila sun kashe akalla mutane 26 a zirin gaza a jiya alhamis ciki har da mutane goma a wata rumfa ta iyalan da suka rasa matsugunansu isra'ilan dai ta ci gaba da kai hare-haren bama a kullum yayin da kokarin tabbatar da yarjejeniyar tsagai ta buɗe wuta ta citira sannan akalla wasu goma sha biyar kuma sun jikkata a hare-haren na jiya alhamis wani harin da aka kai da sanyin safiya a yankin da aka keɓe domin jin kai a gefen teku wanda ake kira muwasi ya kashe akalla mutane goma da suka hada da yara uku da kuma wasu manyan jami'an 'yan sandan hamas biyu sojojin isra'ila sun ce sun kai harin ne kan wani babban jami'in 'yan sanda da ke karkashin ikon hamas Hukumar binciken manyan laifuka ta FBI ta ce ta yi imanin cewa wanda ake zargi da hannu a harin wata babbar mota a New Orleans ya samu kwarin gwiwa ne daga kungiyar ta'addanci ta ISIS kuma shi kadai ya yi aika-aikar harin dai ya kashe akalla mutane goma sha hudu. a baya dai jami'ai sun ce suna duba yiwuwar wanda ake zargin ko ya haɗa kai ne da wasu jami'an hukumar ta fbi sun bayyana manema labarai a jiya alhamis cewa binciken da ake yi na aikin ta'addanci ne inda mutumin da ake zargi shamsuddin jabar mai shekaru 42 ya afka cikin dandazon jama'a da wata motar ɗaukan kaya tare da kuma buɗe wuta akan titin bobon Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A jiya jami'ai sun ce mutumin da ke cikin mota kirar Tesla Cybertruck da ta bindiga a wajen otel ɗin zababben shugaban Amurka Donald Trump da ke Las Vegas ya harbe kansa ne kafin fashewar kuma da alama yayi yi niyayin barna mai yawa amma saboda jikin motar na ƙarfe ne ya rage ƙarfin fashewar. jami'in 'yan sandan gundumar clark kevin mcmahill ya faɗa a wani taron manema labarai cewa an gano bindigar hannu a kafar mutumin da ke kujerar direba mutumin mai suna matthew libesberger dan shekaru 37 ya fito ne daga jihar colorado kuma hazikin sojan amurka ne jami'in ya ce fashewar ta takaita ne iya cikin motar sannan ta yi sama zuwa ƙofofin otel ɗin da nisan taku kaɗan. To Zara za ta karanto sauran labaran bayan rahotonmu na farko daga jihar Zamfara da ke yankin arewa maso yammacin Najeriya inda al'ummomin ƙauyukan Adabka da Mallawa suka gwamsa tsakaninsu da 'yan bindiga har suka samu nasarar kwato wasu daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da su. ga rahoton da wakilin muryar amurka abdulrazak bello kaura ya hada mana a yayin wani kazamin gumurzu da aka yi tsakanin jami'an tsaro haɗin gwiwa da al'ummomin a adabka da mallamawa da wasu makwabtansu na karamar hukumar mulkin bukoyim ta jihar zamfara an samu nasarar kwato wasu daga cikin waɗanda aka yi garkuwa da su an kuma samu mutuwar mutane daga kowane bangare dauki ba din da aka yi ya biyo bayan tara hanya tsakanin adabka zuwa mallamawa da yan bindiga suka yi har suka yi garkuwa da wasu matafiya lamarin da ya harzuka jami'an tsaro da askarawa haɗin gwiwa da 'yan sakai suka yi artabu da 'yan bindigar kamar yadda wani daga cikin wayanda suka yi faɗan da 'yan bindigar ya bayyana. to abin da faru da mu je sun zo dai nan wajen mu inda sahi da suka zo nan hausa ga garin mu muku sai muka tarbe su yamma sai muka tarbe su nan bauchi ga garin ko da muka je nan wani kawai wanda aka ce mai sau sun rige mu nan wurin sun so kwanta mana sai muka yi hanzar da su sun kashe mana mutum daya suka halin mana wani yaro daya shi ma Allah ya mutu sa yau sannan tun nan ne nan farkon shigowa sun kashe mana mutum biyu to sun ka ɗaukar mana mutane da mata mace biyu da yarinya da wasu dai maza inda suka yi cutar da suwa. sun zai kashe mana mutum hudu sannan sauran na can gare su sauran mutane. Shi ma ɗaya daga cikin wayanda suka kubuto daga hannun 'yan bindigar a yayin fafatawar ya bayyana yadda lamarin yawa kana a gaban irin shi. Ni muna kwakwanci ne a kasan kwakwante da musa a kasa ko da aka wannan musa wata muna ne Lokacin da muna kwakwanci din ne suna ta musa wata suna yin gaba suka kuma kan inda kake kwanci sai Allah ta yi saboda mahaifa sun ɗan yi nisa gare mu ko yi fa muka jawo jikinmu a Allah ya kaddara muka yi nisa gare su muka su muka sai da muka yi. Dan majalisar tarayya mai wakiltar mazaɓin Bukuyum da Gumi a majalisar wakilai tarayya injiniya Suleiman Abubakar Mahamud Gumi ya ce suna kan ɗaukar matakai don ƙarawa jami'an tsaron kayan aiki a yankin da zimmar ganin an samu dawar da kwanciyar hankali da zaman lafiya a yankin. Wato abin ya faru da gaske. Barayin da suka kai farmaki suka ɗauki mutane daga yankin suka kwashe su suka yi kama hanyar daji da su. To su jami'an tsaron da ke wurin da da 'yan sa kai da kuma askarawan zamfara suka kokarin zuwa su ceto mutanen nan sun riga sun gargada mutanen sai su suka yi kwantan bauna a hanya ko da jami'an tsaron nan suka zo sai suka a yi artabu tsakanin su to wannan artabun sun yi kokari matuka don sun rike iyaka an kashe bafos ɗaya da ɗan sa kai ɗaya sannan su ma gefen su barayin an samu an kakkashe wasu wannan shine ya faru. suna korafin rashin isassun kayan aiki musamman motar nan mai sulki me kuke yi a matsayin ku na yan majalisa ta tarayya domin ganin an share musu wannan hawaye. magana gaskiya in an samu wannan mota ko da ɗaya ce aka samu aka aje a wannan yankin a dabka to ina zaton cewa za a ƙara samun tsaro domin zai ba su eh, mafau ɗin da aka ade a wurin karfin gwiwar zagayawa su ƙoƙarin kawo tsaro a wannan yankin muna da su a yankin gumi amma duk da haka ba su isa ba majalisa ta dawo insha Allah zan sake kai wannan koken gani in Allah ya nufa a ƙara samu mana ƙarin wayannan motocin tuni dai gwamnatin jihar Zamfara a ta bakin mai baiwa gwamnan jihar shawara akan kafafen yaɗa labarai Mustapha Jafar Kaura ta baiwa al'ummar jihar damar kare kanun su a duk lokacin da 'yan bindigar suka kai masu hari abdulrazak bello kaura sashen hausa na murya amurka daga gusau jihar zamfara a najeriya a gaida abdulrazak bello da wannan rahoto har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu ga zahar da kashin labaran duniya na biyu an naɗa wasu sabbin alkalai guda biyu a wani biki a kotun tsarin mulkin koriya ta kudu a jiya alhamis kotun mai wakilai tara tana da sauran guraben aiki gwamnati da bangaren 'yan adawa ne suka ba da shawarar a naɗa chohan chen da jojin sun karkashin jagorancin shugaban rikon karya chosen mok a ranar talata chohan chen ya ce na fara wani sabon babi a matsayina na mai shari'a a kotun tsarin mulki duk da cewa matsayi ne mai daraja na tsaya ne nan da zuciya ɗaya da kuma taka tsantsan tare da bukatun jama'a da kimar tsarin mulki farashin iskar gas a turai ya yi tashin gwauron zabi a tsawon watanni goma sha biyar bayan da ukraine ta rufe hanyar safarar iskar gas ta rasha a yankin ta zuwa tarayyar turai kamfanin gwamnatin rasha gazprom zai yi asarar sama da dala biliyan biyar a duk shekara sakamakon rufe hanyar wanda shugaban ukraine vladimir zelensky ya kira ɗaya daga cikin manyan kayan da moscow ta sha yayin da kip kuma za ta yi asarar kusan dala miliyan 800 na kudaden jigilar kayayyaki daga moscow duk da hauhawar farashin iskar gas mai yiwuwa ne za a iya takaita tasirinsa a turai inji thomas o'donnell wani mai sharhi kan makamashi a duniya da ke cibiyar wilson a berlin. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla yanzu kuma sai rahoton biyu. yayin da aka fara shirye-shiryen bankwana da tsohon shugaban kasar amurka jimmy carter wanda ya rasu yana da shekaru 100 a duniya wasu masana siyasa da tsarin mulkin demokuraɗiyya sun ce za a daɗe ba a samu zakakurin shugaba irinsa da ya koma rayuwarsa ta da ba kafin ya ɗanɗana mulki sakamakon irin tasirin da ya yi a fannin kulla alakar diflomasiyya da ƙasashen duniya haƙƙin bil'adama da ɗabbaka tsarin mulkin demokuraɗiyya baya ga aikin noma wakiliyar muryar amurka halima abdulrauf na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoto da ta aiko mana daga abuja Mutuwar tsohon shugaban kasar Amurka na 39 Jimmy Carter kuma wanda ya samu lambar yabo ta zaman lafiya ta Nobel ya sanya dabban mutane a kasashen duniya cikin alhini. gani irin tasirin da aka ce marigayin yayi a fannin kulla alakar diflomasiya, tabbatar da zaman lafiya, kare haƙƙin bil'adama, noma da dai sauransu. Ko menene masana siyasa za su tuna da marigayi Jimmy Carter? Dakta Kicime Goyon Gotau ya ce. Ni malami ne na jami'a na Lincoln University Malaysia da ke ke jami'ar Nasarawa State University a nan Kefi. Zan fara ne da ta'aziyya zuwa ga mutan Amerika. Gaskiya shugabaji Mukata babu irinsa cikin shugabanni na ƙasa gaba ɗaya. Saboda a lokacin da ya ziyarci Najeriya a shekara ta da da 1978 gaskiya ban kai shekaru biyar ba. Amma kin ga yanzu ina sharhi ne da yawon mai ilimin political science na karanci zamansa da rayuwarsa da shugabancinsa da kuma na shugaban shugabanni da dama a duniya saboda haka akwai wani abu guda ɗaya da ya cimma a duniya da mutane yanzu dole mu yi la'akari da shi duk cikin shugabanni ba a fara samun wani shugaba da ya kawo zamantakewa da abokantaka da ƙasashe masu tashe ba sai da aka yi jimikata saboda daidai lokacin da ya ziyarci najeriya ya yi nunin ne najeriya ta zamo ita ma wata zakara ce a shugabanci na duniya da ya kamata a yi abokantaka da ita ya ɗaukaka Najeriya da kuma nahiyar Afirka gaba ɗaya. Masanin tarihi kuma mawallafin jaridar Neptune Prime ya ce. Sunana Hassan Gimba. Zuwan Jimmy Carter alif dubu da ɗari tara da saba'in da takwas yana da muhimmanci ba Najeriya kaɗai ko Afirka ba har da ita kanta Amerika ɗin. A lokacin suna neman karɓuwa Afirka kuma suna ganin in Najeriya ta karɓe su Afirka za ta karɓe su domin Najeriya a lokacin hakika ne ita ne ake ganin shugaba shugaban Afirka. Kamun ya zo Najeriya a koni dan guntun tarihi an fi shekara goma Najeriya da Amurka ba sa shiri domin abubuwa biyu. Na farko Najeriya ba ta yafe wa Amurka ba goyon bayan da ta nuna wa 'yan bangaren Biafra da suke neman ɓalla daga Najeriya. Ta taimake su da makamai da duk irin gudunmuwan da za ta yi ba su a matsayin ta na ƙasa Amurka. Na biyu kuma gwamnatin su Nixon da su Ford sun nuna son kai wa gwamnatin nuna danniyan launin fa fata wato apartheid na South Africa. Irin sannu-sannu da America take za ba da independent South Africa lokacin so wasan suka nuna ba masu yanzu yanzu a ba su yanzu yanzu. Kuma wannan ya nuna karfin Najeriya da muhimmancinta domin ba kamar yanzu ko shugabannin Najeriya su ta yawo suna zuwa kasashen turawa su turawan ba sa zuwa domin babu abin da suke gani za su tsina na Najeriya. A lokacin shugaban Najeriya America da kanta dole su ma suka kami shi ziyara. Kuma zuwan Jimmy Carter Najeriya din shine zuwan shugaban America na farko a Afirka. Domin kafin shi of course akwai Franklin D. Roosevelt da ya tsaya a Monrovia 1943 amma tsayuwa ne kawai na ɗan lokaci akan hanyar shi na wucewa. Sannan kuma kamun shi Andrew Yang din ma ya zo ya ba wa Obasanjo hakuri ya lallaɓe shi ya kai ziyara Amurka din. Sau uku Henry Kissinger, Secretary of State na Amurka wanda ta wani waje ma ya fi Vice President ƙarfi. Sau uku yake so ya zo Najeriya ya tattauna yanda za a ba wa Rhodesia da Namibia 'yanci yanci lokacin suna karkashin South Africa amma Najeriya ta hana shi wannan yana nuna karfin Najeriya lokacin da kuma martaba da suka ba kansu. A cewar dattijan kasa mai shekaru 99 a duniya kuma jigo a siyasar Najeriya tun 1953 Alhaji Tanko ya kasai ko shakka babu zuwan Jimmy ta ya ɗaukaka darajar Najeriya a idan duniya. Babu shakka zuwan kata ya ɗaukaka darajar Najeriya kwarai da gaske. kasashe da yawa wanda suka ji cewa kata ya zo Najeriya to ba shakka wannan zuwa ya kara musu daraja a idansu kuma in za a ziyara irin wannan ko gwamna ko shugaban kasa yana tunanin idan ya je kasa me zai iya yi musu su ko me za su nema gurin gurinsa kuma bayan ziyara ai akan yi yarjejeniya akan magana ko tattalin arzikin kasa ko ta harkar siyasa sauran irin su. a nan bangarori amerika tana da gudunmawa da za ta ba kowace kasa ta duniya fatan da zan mata shi shine wannan rashi da ta yi na babban tsohon shugaba nata to Allah ya mayar musu da wani makamancinsa a halin yanzu ko a nan gaba. A lokacin da yake kan karakar mulki marigayi Jimmy Carter ya ziyarci nahiyoyi biyar kama daga Afirka, Asiya, Turai, Arewacin Amurka da Kudancin Amurka. Halima Abdulra'uf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya. An gaishe ki mai hali dubu. To kada dai a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Ga shirinmu na gaba. Manuniya. a dole ne fa Najeriya kira shugaban kasar Nijar su zama da shi domin ya kawo musu hujjoji ga fa abin da ke faruwa a kasar su kuma kai ka ba shugaban kasar shi kamar ka faɗa ka fara matsala ba shi ya san haka dabta Shaibu Shehu Aliyu gidan tarihi na Sardauna wato Arewa House kenan ke nuna buƙatar zama da shugaban kasar Nijar akan zargin da ya na cewa ana kulla masa manakisa game da sulhun sasanta 'yan siyasa a Najeriya kuwa alamu ne ke nuna cewa nesa dai na neman yin gaddamar zuwa kusa wannan abin da suke yi na abin da yake yake ya shafi abin da ba a ce yayi to gaskiya wannan ya da raba mu da tsarin da suke yi. Muka tashi muka je wurin mai girma tsohon gwamna Yarima muka ci to gashi yanzu mun zauna da mai girma gwamna mun zauna da mai girma mutawalli mun zauna da mai girma Abdul Azizi kuma dukkan su mun gaya musu wannan aiki ba wani ya samu ba to shi ma yayi na'am. Wasu 'yan majalisar dattijan tare Najeriya kowa gaya wa duniya suke cewa ba lalle bane dan kawai ana ciwo bashi a ce wai za a na ƙasa ƙasa. Kin ga kamar a wannan ma akwai bashin da za a ansa din domin a aiwatar da ayyuka amma a nan ha'ilo ina son in a kan cewar ba an san bashi ba ne ba matsala babban matsala shine ina za a kai kuɗin waɗannan faso mun tau muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku za cikin wannan shiri na manuniya saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan zo muku cikin harshen Hausa. Shiri na ɗari biyu da biyu cikin jerin shashiren manuniyan da ke son ganin ƙasashen Afirka sun bunƙasa. Da alama kuma bunƙasar amma fa ta bikin bugun juna tsakanin Najeriya da Nijar ce ta sa wasu masana ke jawo hankalin kowa ya yi ƙoƙarin ganin ya kai hankali nesa. Dabta Sha'ibu Shehu Aliyu na gidan tarihi da ke jihar Kaduna wato Arewa House na cikin masu ganin kalaman shugaban ƙasar Nijar fa sun wuce a ce za a ɗauke su da wasa. To babban haɗarin da shi wannan kalam suke da shi shine nan yadda zai iya jawowa da taɓarɓewar zamantakewa tsakanin Najeriya da Nijar. Sai dai kuma abin da ya kamata mu kalla shi nan hukumomin Najeriya dole ne su kalli abin da idan basira su ga shin me ya kawo wannan. Kuma ta ce ya fito gidajen watsa labarai yana wannan ganganu. Me kuke ganin za a yi ya magance kila tasirin ita wannan magana? To shi babban abin da ya kamata a yanzu dole ne fa Najeriya kira shugaban ƙasar Nijar su zama da shi domin ya kawo musu hujjoji da ainihin inda ya samu wani bayanai nasu idan su ma ba su da shi mai kaga ya ba su dama su yi ilmantuwa cewa ga fa abin da ke faruwa a kasan su in kuma in sai yan siyasa Najeriya ne ko wasu suke amfani da shi domin su kawo rudani da shin mutum lafiya kaga za su yi maganin al'amari amma shi illan abin da yasa me yasa ya fito kafin labarai yayi maganganun ana ganin wai bambancin gwamnati wannan ta soja wannan ta demokradiya kila kamar ai yanzu ana magana ne abin da zai shafi lalacewan zamantakewa da kuma tabbatar tsaro kaga ai magana an wuce wannan gurin yanzu to amma shi Chani yana nuna ai ya riga ya gayyaci manyan jami'an tsaron Najeriya mm, gani ya gayyata bai taso ba ai ai ba ta isa ba ya kamata in dai da gaske yake ya iya kaiwa kai tsaye ga shugaban kasa in shugaban kasar Najeriya bai iya dauka mataki ba ka gane da hujjoji shi a lokaci kaza rana kaza na zo na sami shugaban kasar Najeriya ga abin da muka tattauna ga shi ga bayanan da bashi amma bai dauki matakai ba kuma kai baka ba shugaban kasa shawara kamar ka faɗa ka fara matsala ba shi san haka shi kuwa shugaban gamaryar wasu kungiyoyi matasa da dattawa a Najeriya Honorable Yusuf Abubakar Dingyadi cewa yake kalaman wasu malamai a Najeriya akan zargin da shugaban kasar Najeriya yi wa Najeriya fa na nuna cewa samsu ma ba su da kishin kasa. Muna ganin malaman nan bai dace akan waɗansu abubuwan da suke yi ba. Yanzu misali abin da ya faru a Nijar. Duk wanda ya san cewa musulmi ne ya san eh, kishin kasa na daga cikin imani. Amma yau an samu malamai suna goyon bayan abin da shugaban kasar Nijar ya faɗa ba tare da yin bincike ba. Mutuna da cewar shugaban kasar Nijar kwanan baya ba shine ya kori jami'an diplomasiya na Amurka da zargin cewa cewar sun zo za su yi bai juyin mulki don haka shi ba abin da yake bukata illa kullum ya nemi abin da zai tallata domin ya dauke hankalin yan Nijar yan kasarsa sannan ya zo a ce wai dan Najeriya ya murna ya ji daɗi ya ga ana zagin shugaban kasarsa Bola Ahmed Tinubu a garin Niyami to me kake magana shugaban kasa Bola Tinubu shugaban kasa ne zai wuce wani zai hau in ka wulakanta Najeriya ka wulakanta wannan kujerar a duniya za a dauke ka wawa don haka yan Najeriya kamata su mai da hankali akan kishin kasa Bola Tinubu din nan mun sa akwai inda yake nasa akwai kuma inda ya samu nasara mu a bangaren mu sokoto kebe zamfara akan sha'anin tsaro akan hanyoyi alhamdulillah amma akan kauyuka. ya san akwai matsala a gyara domin bello tuji ya zama mutane karfin kafa ya zama bala'i shi kuwa ma dugun kwankwasiyan da ya taka takarar shugaban kasa cikin jam'iyyar nnpp a zaben da ya gabata sanata rabi musa kwankwaso kware bayan masu tallan haɗaka da shi yayi a wani taron manema labaru na kasa da kasa. na farko dai ban zauna da ko su fita ubi. ko su su atiku a kan a zauna a yi wata yarjejeniya ko wata ka'ida ba to gaskiya na yi mamaki da na ji waɗansu musamman su atiku suna hanci suna mitin musamman akwai malamai da suka tara na samu labari suna gaya musu cewar an zauna da ni na yarda shi atiku zai shekara hudu in ya gama ni kuma in shekara hudu in kuma muka gama shi fita kuma yi shekara takwas to na yi mamaki domin wannan abin ba gaskiya ba ne shi wannan maganar haduwa mun ce hannunmu a buɗe yake amma wannan abin da suke yi na abin da yake ya shafi kamar karya ko zalunci abin da ba yi ba a ce yayi to gaskiya wannan ya daɗa raba mu da tsarin da suke yi kuma kowa san ai irin dalilin da ya sa na bar jama'iyyar pdp har muka bari na tafi na jiran ɗauko wannan jama'iyya ta ta nnpp abin farin ciki a gona na cikin nutsuwa. sai dai kuma shi shugaban majalisar malaman jihar zamfara sheikh ahmad bin kano ma cewa yake majalisar ta riga ta yi nisa kan sulhunta manyan 'yan siyasar zamfaran da ba sa ga miciji da juna saboda bambancin siyasa mun zaɓi farko manyan mutane guda uku zuwa hudu cewa lalle mu je mu zauna da su muka kai karshe mu fara zauna da shi mai girma gwamna na yanzu gwamna dauda muka je muka rubuta takarda kuma ya ba mu izini muka tafi gaba ɗaya muka zauna da shi zama ya kai na awa uku kuma abin da muka so don girman Allah su samu su fahimci juna don a samu magance wannan matsala ta tsaro kuma jihar Zamfara ta samu ci gaba ya ce mana shi a shirye yake duk wani abu da aka neme shi na neman maslaha zai yi sai muka tashi muka nemi izini ga shi mai girma karamin minista mutawallai nan take aka ya bamu izini aka yi dogon bayani ya tabbatar mana a shirye yake duk abin da zai kawo ci gaban jihar zamfara da magance wannan matsalar tsaro ya ba da haɗin kai muka tashi muka isko mai girma Abdul abdulazizi sanata to ga gudunmuwar da kai ma muka so ka bayar ita siyasa a batta can daban shi ma ya yi na'am ya tabbatar mana da cewa insha Allah zai iya kokarin shi da nan muka tashi muka je wurin mai girma tsohon gwamna yarima muka je muka zauna da shi shi ma muka ci to gashi yanzu mun zauna da mai girma gwamna mun zauna zauna da mai girma mutawalli mun zauna da mai girma abdul kuma dukkan su mun gaya musu wannan aiki ba wani ya samu ba ita majalisa ita ta sa kanta da kanta to shi ma yayi na'am wannan tabba an yi haka kuma har yanzu muna nan muna jira shi kuwa sanata baban gida usain na masar jan tare Najeriya daddagewa yake cewa a gaskiya kasafin kuɗin da Tinubu ya tura wa majalisa zai taimaka wajen ci gaban Najeriya a kowane sassa eh mun yi karatu na biyu kuma kowa ya kawo irin fahimtar sa da irin bayanin sa da kuma sai karatu na uku wanda daga nan kowane kwamiti zai je ya ɗauki bangaren abin da ya shafi kwamitin sa kuma ya duba ya gani. Yaya batun Januwari zuwa Disamba na aiwatar da kasafin yanzu ya kau kenan? To ai mafi mahimmanci ba lokaci ne mahimmanci ba mu abu da yake da mahimmanci a gare mu abin da zai shafi al'umma. So da ba damuwar mu a fara a Januwari a kare a Disamba bane ba a damuwar mu menene sa ga al'umma kuma mutane za su amfana daga cikin kasafin kuɗi. To kana ganin za a ci gaba da karɓo bashi na waje da cikin gida kenan saboda aiwatar da kasafin? Eh aikin ga kamar a wannan ma akwai bashin da za a ansa din domin aiwatar da ayyuka amma a nan ha'ilo ina so in a kan cewa ba an san bashi ba ne ba matsala babban matsala shine ina za a kai kuɗin inda za a bashi. cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da manyan madafun iko a Najeriya cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullum kwanan duniya ranar da aka keɓe za su sauka kuma tana ƙara matsowa kusa-kusa. Domin kuwa daga juma na ma saura kwanaki 875 ne su yi sallamar sakin kudirin da a kansu ne dama suke ta faman gasa kuma amadadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shirya ya zo muku musamman ma dai Nasir armeli kayan babban birnin tare Abuja da Abdulrazak Bello kauren jihar Zamfara da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyi musamman ma dai daga majalisa ni Isa Lol na garin Ikara da kan shirya gabatar nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada a cikin wani sabon shirin na manuniya. An gaishe ka na mutan ikara, yanzu kuma ga nasihar malamai. Musa haka, na ibin limamin izalar da wa kama ta suna da ke masallacin jima'an jami'ar kanan plato ina nasiha ga al'umma musulmi na duniya gaba daya mu ji tsoron allah mu gyara tsakanin mu mu kyautata wa 'yan uwa musulmi da waɗanda ma ba musulmai ba mai zaman lafiya domin zaman lafiya na da muhimmanci a cikin addinin musulunci allah ya mana umarni mu zauna lafiya ko an gaya musu maganar da ba daɗi sukan a ba musu rikici zaman lafiya haka kuma na biyu mu kula da addu'a annabi ce ni'mat silahu silawo almomin asabar wa du'a madalla da makamin mumini hakuri da yin addu'a saboda kamar addu'a Najeriya Allah ya haɗa kanmu Allah ya samu zauna lafiya halin da ake ciki na tsadan ababuwa Allah ya kawo mana sauki mu ji tsoron Allah mu gyara tsakaninmu mu da makwatan mu zauna lafiya kada a rika yawan samun damuwa da fitintunu tsakanin mu shi daina musulunci bai umarni da rikici ba kullum musulunci na kira da zaman lafiya da haɗin kai wannan shine ya kamata mu kira ga al'umma gaba ɗaya mu kyautata a taimaka mu waɗanda ba su da shi a ji tausayin al'umma so kuma shugabanni su adalci don duk in an shugaba yana adalci to zai samu rahama a lahira in yi koma wajen Allah amma mataka Allah ba masu shugabanci ba adalci to akwai matsala a lahira haka nake kira shugabanni su ba zamanto adalai zamanto suna adalci wa al'umma suna kyautata musu suna taimaka musu suna samun wasu hanyoyin sauki ta samu alamar ta tafi daidai ina fatan Allah ta'ala ya biya mana bukata Allah ya ba mu gamawa lafiya Allah ya taimaki gidan rediyon Amerika Allah ya sa mana albarka Allah ya ba mu gamawa lafiya assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya karba. Masu sauraro da haka ne kuma za mu naɗe tabarmar shirinmu na safiyar wannan rana. Sai a kasance da mu da misalin karfe hudu agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi domin sauraron wasu abokan aikinmu da shirinmu na rana. Yanzu a madadin Zahara Aminu fage da ta karanto mana labarai sai wacce ta shirya ta bada umarni Fiona wa mayinan dudu da ma injiniyanmu na wannan lokaci. Aisha Mu'azu ce take muku fata ai hutun ƙarshen mako lafiya.